रग रग में इस तरह तू समाने लगा रग रग में इस तरह तू समाने langa. A shekarar 2017 an ga fina-finai masu ƙayatarwa a Bollywood daga jarumai daban-daban inda bajintar wasu ta ƙayatar wasu kuwa hubbasan su ya ja hankulan masu kallo domin karɓuwar da samun jinjina daga gare su. Domin sanin jarumin da jama'a suka fi yin amanna da fina-finansa an buƙaci jama'a da su kaɗa ƙuri'a domin hakan kuma sakamakon bai kasance da mamaki ba duk da kasancewar fitattun jarumai ne suka yi gogayya da juna kuma jama'a sun zaɓe wanda suka fi gamsuwa da fina-finansa. rag रग में इस तरह तू रग रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके Richie Proshan ne jama'a suka zaɓa inda ya lashe kashi 68 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa domin kasancewa fitaccen jarumin shekarar 2017 na jaruman Bollywood. Ya samu nasarar lashe zaben ne dalilin fim ɗinsa mai suna Kabir, fim ɗin da ya taka rawar gani a tsakiyar shekarar 2017 inda jarumin ya fito a matsayin makaho. Wannan fim ɗin ya samu karɓuwa daga jama'a da masu nazarin fina-finai kamar yaro ya so waje. Ritik Roshan ya doke Shahrukh Khan, Akshay Kumar, Salman Khan da Varun Dhawan domin lashe wannan kambi na jarumin da ya fi kowane jarumi karbuwa a Bollywood. Hakika bajintar da ya nuna a ɗinsa na Kabir, jama'a sun ayyana cewa zai lashe takarar domin irin hazakar da ya nuna a cikin fim ɗin. Shahrukh Khan shi ya zo na biyu da kashi goma sha shida a cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka faɗa sai Salman Khan ya zo na uku. inda Akshay Kumar da Varun Dhawan suka yi kunnen doki a na hudu. रस्मों को कहे तो ये दुनिया भी मैं छोड़ दूं हो न जाना कभी रूठ के चोरी चोरी चुपके चुपके हाँ।